da arba'in da bakwai daga makka zuwa madina wanda kuma hakan yi daidai da takwas ga watan janairu alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya kamar yadda sanarwa ya gabata cewa a yau insha Allah ta'ala za mu gabatar da nasiha ko muhadara kan abin da ya shafi wato al'amura na rayuwa a munasabar aure na ɗaya daga cikin 'ya'yanmu wanda Allah mu ɗauki sarki mata gamu da katar da dacewa da samun miji ta shiga gidan aure muna addu'a Allah mu ɗauki sarki ya sanya albarka a cikin wannan aure da za a yi da kuma ba su zuri zuri'a tsayyida sannan ya ainihin wato kare su daga dukkan shari waɗanda suke neman mazaje muna addu'a Allah maɗauki sarki ya ba su mazajen ƙwarai waɗanda kuma suke da auren Allah maɗauki sarki ya yi addu'a cikin rayuwarsu ya zaunar da su lafiya aure kuma yadda aka sani sunna ce ta duniya ma'ana da cikin ayoyin Allah kauniya wanda ya tsara duniya ta kasance abu yadda za a yi rayuwa babu aure da mu akwai hikimomi da yawa waɗanda suke tattare da yin aure baya ga kasantuwar shi aya ce daga cikin ayoyin Allah Wanda ke tabbatar da cewa Allah shi ne mahalicci mabuwayi akan komai kamar yadda yake cewa min ayatihi an khalaq lakum min anfusikum azwaja na daga cikin ayoyin Allah wanda suke tabbatar da akwai shi cewa shine mahalicci abin bauta ya halicce ku ya kuma halatta muku matan ku daga jikin ku don ku samu natsuwa zuwa gare su sannan ya sanya kauna da tausayi a tsakaninku Allah madaukin sarki yana da hikima a cikin al'amuransa namiji bai iya rayuwa babu mace kamar yadda mace ba ta iya rayuwa babu namiji wannan mu'anasa ne ga juna amma sai shar'anta haka ɗin ta wata hanya da ta dace wadda da ita ne namiji zai iya biyan bukatunsa mace ita ma za ta iya biyan bukatunta na gari da sha'awa da ya sanya ma kowane ɗaya daga ciki ya halatta wata hanya ya kuma sa ita wannan hanyar ita ibada ce ita ce hanyar aure sannan wata hanya aka sun wannan kuma ya haramta ta ya sanya ta ita kuma sabo ne hanyar zina ya cututtuka da yawa waɗanda ke tattare da duk wacce ko wanda ya bi wannan hanya don ya biya buƙatar nasa a ta hanyar da Allah ɗin ya shar'anta ba. Allah ce fa malibta zawara a zalika fa ka humul adun Allah ya kira wanda ya bi wannan hanyar ɗan ta'adda shi ketar iyaka amma wanda ya bi hanyar aure ya kuma ainihin wato bi hanyar da shari'a ta tsara masa to sai ya samu wannan natsuwar samu kwanciyar hankali kamar yadda Allah ta'ala ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shine ya fitar da ku daga cikkunan iyayenku la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba kuna yan tayi tun a cikin mahaifa Allah madaukakin sarki ya kaddare za ku rayu domin miliyoyin kwayoyin haihuwa suke shiga cikin mahaifan mace daga jikin namiji a miliyoyin nan ɗaya ne tal wanda Allah zai kaddare ya riga 'yan uwansa ya samu ya zama shine da choosing one zaɓaɓɓe wanda aka zaɓa ya zama ɗa haka idan biyu za a haifa su zama guda biyu sun shiga in yan uku ne ma haka gwargwadon abin da Allah ya kaddari zai shiga wannan mahaifa to kuma Allah sai ya samu wannan ruwa rayuwa daga gare shi na wani adadin kwanaki kamar yadda annabi ya faɗa ya ce kwana arba'in bayan wannan kwana arba'in ɗin ya sace kuma wata halitta ta daban shine ya zama jini bayan wasu kwanaki ma ya sace zama wata halitta ta daban ya zama tsuka bayan nan kuma daga nan sai a fara tafsir wato tsawara halitta na ɗan adam a fidda hannu a fidda ƙafafu a fidda fuska da tsagin idanu da hanci da komai ita Allah ne ya tsawar ɗan adam shi sa ce fa tsawarakum fa ahsana Shi shine wanda ya kyautata suranta ku a matsayin ku na 'yan adam bai karrama ku ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا duk wata halitta da ke bayan ƙasa to bata kai darajar ɗan adam ba shi sa Allah madaukakin sarki ya zaɓi annabi Muhammad sallama cikin ɗan adam shine cikamakin annabawa Allah madaukin sarki ya baki dama nake zauna a cikin mahaifa ya kuma busa miki rai bayan kin yi kwana 330 ko 330 da 20 30 ya busa rai a jikinki kika fara motsi wannan tsokar ita take motsi a cikin mahaifa tana girma yau da gobe tana ƙara girma fi adadi da munzalin da Allah ta'ala ya tsara na cikar halitta da lokacin da kuma Allah ya kaddari cewa wannan halittar za ta fito duniya a ce ta shiga cikin hali bayan duniya wal akhirah ita ba a duniya ba ita ba a lahira ba abinci ya canza a bakinta ɗanɗano babu daɗi ba abin da ta ci ba zai yi mata daidai ba kwanciya ba wanda take so take yi ba haka zama da dabara take tashi kuma da kyar shi ta dukkan wani ɗa da ciki a zukatan iyayensa to ba zai taɓa gamawa lafiya ba na daga cikin asara mutum ya rabu da iyayensa ba lafiya ba Biye da zaki, a rayuwa ki tabbatar da ki rabu da iyayenki lafiya ka sauke wajibin da yake kai na yi musu addu'a tun suna da rai haka ma bayan sun koma ga Allah domin fadin Allah ta'ala rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati kuma fadin rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira duk waɗannan ana yin su ne tun iyaye na da rai ba wai sai sun mutu ba duk sun mutu ma za ci gaba to haka Allah ya rubuta abincin da uwa take ci shi ake samu ya ci wannan yi hikima ce kika zo duniya kina da rauni sai an biki komai a baki kina jin yunwa baki sama magana ba sai dai ki kuka kina jin bacci ki iya magana sai dai ki kuka kukanki ne maganarki har ake iya gane kukan bacci da kukan yunwa da kukan gajiya da kukan wani abu na mun tsilinki ma duk irin kukan da jariri yake akwai sakon da yake faɗa ba kuka ɗaya bane idan akwai wanda bata sani ba ɗauka take kuka kuka ne kawai to har akai lokacin da kuma yanzu kin iya bayyana damuwarki duka waɗannan ni'imomi ne Allah ya miki to daga cikin cikan ni'ima da Allah maɗaukin sarki ya yi mace shine sai ta kai munzalin da ita ma yanzu za ta gina nata gida ta samar da waɗannan 'ya'ya kamar yadda aka samar da ita to shi yasa malamai da suka duba suka kalla wannan aure suka ce daga cikin hikimarsa shine hifzun nasalin bashari wato kiyaye ɗan adam wannan tsazo na ɗan adam da tuntuni ya ƙare babu shi kwata-kwata zai a daina samun wani ɗan adam a wani ƙasa Ma sai Allah ya shar'anta auren ya haramta zina to amma har ya halatta yin aure a auren da ya halatta ya halatta a haihu a haihu ba a sake samun wasu 'yan adam ɗin wacce ta yafi maza wacce ta yafi mata wacce ta yafi maza wacce ta yafi ana ta taruwa suna kuma girma su ma suna auren junansu su ma suna ƙara haihuwa suna ƙara haihuwa haka har dan azam ɗan shi yau wanzu yana nan har ya zuwa an yari Allahu al-ardu wa man alaiha kuma an halakar da duniya a lokacin annabi nuhu alaihi salam akai ruwan dufana ya zama sai iya waɗannan sahabbai na annabi nuhu ko kuma shi annabi Nuhu da tsatsan shi kai kamar yadda wasu daga cikin malamai suka fada su kadai suka rika haihuwa har aka zo aka same mu to mu ma ga mu kuma za a wayi gari babu mu sai mu da jikoki su ma su samar da nasu kuma a wayi gari babu su su ma sai nasu ƴaƴan da jikokin to haka tsatsan yake ta tafiya wannan hikima ta farko kenan idan kika fahimci wannan hikima to ashe batun mai aure da ke kar mu haihu ya saba ma shari'a domin hikimar ita ce a haihu idan Allah ne bai ba mu haihuwa ba to wannan daban dama shine mai badawa shine kuma mai menene mai hanawa domin shine yace lillahi mulku samawati wal ardh Allah shi ke da mulkin sammai da ƙasai ya kuma ya sha shi ke halatta abin da ya so. ya habu ne ma nan ya habu kyauta daga hiba Allah ne mai ba da kyauta liman ya sha'u ga wanda ya so ina san ya ba da kyautan ‘ya'ya mata wa ya habu ya bayar da kyauta liman ya sha'u zukur ya ba da kyautan ‘ya'ya maza ga wanda ya so shi yasa za ki ga a ki in kika kalli wani za ki ga ko wata ƴaƴanta duka mata kuma kika ga wata sai ki ga ƴaƴanta duka maza shine ma'anar wannan ayar ya habu liman ya sha'u wanda ya zaɓa ne binakan wa ya habu liman ya sha'u zuku aka ce Allah mai kyauta da ƙari au yi zawuji hun zukuranan wa inaka in ya so ma sai ya haɗa miki ya gwama maza da mata wa ya ja'alu man ya sha'u aqima sannan ya sa wanda ya so ya zama aqim aqim shine wanda zai haihuwa ko wacce ba ta haihuwa yanzu a she dan adam ne yake hana kanshi haihuwa wa yake hanawa Allah ne yanzu a she za ku gane jahilci na karshe ga masu tawa wanda ba ka haihuwa she mata juya wa suke wirgin yanzu Allah da Allah suke a lokacin da ke baki haihuwa sai wata take miki gori ki sha kurmin ki kake wani damu da Allah yanzu take fada kar ki damu kanki ba da ke take ba Allah ne mai badawa kuma Allah zai baki ita tana da rabon haihuwa to za ki haihu ita kuma tana da tana nuna ita jahila ce gani saboda haka Allah ne ke sanya wanda ya so ya zamanto aqim innahu alimun qadir lalle shi masani ne kuma mai iko akan komai to wannan hikimar ta hizzun nasal bashari ya zama dole ne a gidan aurenki da ke da mijinki ku tabbatar da shi laifi ne kuskure ne babba ki je gidan aure da tunanin ba za ki haihu ba da tunanin ta in samu ciki sai na yi shekaru sai na gama cin moriyar amarci na da angwanci kamar yadda wasu daga cikin kuma aurata suke yi kada ki kuskura ki haka je gidan auren ki da wannan niyyar ta raya wannan sunnar idan Allah ya baki ciki kina zuwa gidan mijin ki alhamdulillah Allah bai baki ba sai bayan watanni sai alhamdulillah sai bayan shekara alhamdulillah amma ke dai karki bi wata hanya ta shan kwaya da zuwa asibiti a allura ko a sanya miki wani implant ko a kaza ko a kaza ko kuma rika bin wasu hanyoyi da ke da mijin haɗa baki ai ka a haihu yanzu in kika haihu yanzu za ki tsufa zaki zama kin kwace, daga nan kuma mijinki zai fara tunanin bare miki kishiya bari ki tsare wannan fata taki da kyanki daga kin haihu yanzu sai ki fara shayarwa mamanki sai ya kwanta duk irin wa'annan tunani da yawa da wasu daga cikin marasa hankali masu raunin tunani suke yi to tun anan gurin wannan hikimar ta faɗi ya zama dole a sallama wa Allah al'amarinsa duk abin da zai faru cin daga lokacin da Allah ya halicci lauhil mahfuz ya rubuta shi daga farko har ƙarshe to baki isa ki canza kuma abin da Allah ya rubuta ba shi yasa da sahabbai suka yi wa annabi magana akan azalu azalu wani abu ne da shari'a ta halatta shi a shar'anci ana a addinin musulunci don saboda kar mace ka ɗauki ciki annabi yake cewa za ku iya yi amma fa hakan ba zai hana Allah ya halicci abin da ya niyan halitta ba da azalin da kwayan implant din da duk wani abu da ake yi wallahi Allah ya ce wannan dan sai ya zo duniya sai ya zo wallahi ba wanda ya sai hana na san kuna da masaniya kan ƴaƴan da aka haihuwa da implant a hannunsu wasu da kwayoyi a hannunsu ga su abubuwa da yawa da aka bayar don kaya samu cikin don kuma ɗan ya zo ya nuna cewa sai na zo ko kin ko kin so uwa ta sai na zo ni ma sai na ga yadda duniyar take ko ana mazuru ana shahu zakaran da Allah ya nufa da shara to sai yayi wannan shara Allah ya kaddara sai an zo to matakin farko kenan da nake kira ga wannan amarya ta shiga gidan mijinta da wannan tunanin ni ma Allah ya bani nawa zuri'ar kamar yadda Allah ya bada ni ga iyayena ni ma an gana wa ƴaƴan da zuri'a na shiga gidan auren ki da wannan niyya ba laifi bane ai soyayya ita soyayya da tsufa da yarinta ba ta da bambanci yadda mace ta zama kwarai a wurin mijinta to yadda kuma yake ganin ta amarya kenan kullum amma mace in ta zamanto ta take musguna wa miji to wallahi ta ko ita ce jaririyar da za a haifo yanzu nan wallahi ba zai taɓa ganin kyanta ba a batun wai tsufa da ke cewa ta hana kanta tsufa ba a'a ko ita ce jaririya to ba zai taɓa ganin kyanta ba kuma ba ka samun matsayi a wurin miji ta hanyar biyayya da yi na yi barna bari shine kuma ki samu abin da za ki sama akwai waɗanda suke zuwa gidan aure da wannan niyya ta sha ba za a haihu ba su san abin da Allah ya rubuta cewa dama su a kimai ne sun gama shaye-shayen su sai kuma Allah ya hana haihuwa sun daina shaye-shayen yanzu suna so su haihu Allah ce kuma ni dama su aira yau ku ba ku haihuwa ne su kuma san abin da Allah ya rubuta ba dama yanzu da za su yi kuka da kansu za su yi ta dama. za su yi ta kuka su yi ta wahalan zuwa asibitin can asibitin nan magani can magani nan kamar duk a banza su kafa kudin su wannan hukuma ce tun a duniya Allah yake musu inda ce sun shiga gidajen auransu da zuciya a buɗe kai aure shekara ɗaya ba haihuwa ba kuma wani abu suka sha ba ba su yi wani abu ba ya san wannan daga Allah ne ko ba ka bane haka shekarar biyu sun san duka daga Allah ne shekara uku duk daga Allah ne idan har za su yi wani abu yanzu a matsayin su na waɗanda suke aure su je asibiti yanzu abin da za su yi shine duba lafiyar su kawai ko ba haka bane shin wai ni daban da ban haihu ba me yasa ne ko dai ban da lafiya ne sai a leƙa a leƙo a duba a dubu a madubin dubarudu na likita a ce ai lafiyar kilau a ki da matsala mijin kifa shi ma sai a duba a leƙo a ce lafiyar kilau bai da matsala ashe sai a gane Allah ne bai bi lokaci ba amma tun farko sun rawan su da tsalle sun tsirci magani sun hana kansu sakat suka zo kuma suka shiga cikin jarabawa daga nan kuma suke ce barin ƙara aure yana zargin anya masu su ce ba ta haihuwa sai ya aura wata biyu ita ma a ji ta shiru ko kuma ta kashe auren saboda shi ne zai haihuwa a zarginta sai ta je ta aura na biyu shi ma mijin sai a ji ta shiru a gida kun ga an shiga cikin yanayi to shi sa bin tsari da hikima da Allah ya yi a cikin al'amari shine zaman lafiya hikima ta biyu alamai suka ce shine tahqiqu mubahatin nabi sallallahu alaihi wasallama tabbatar da alfaharin da manzon Allah sallama zai yi wa sauran al'umma ranar tashin alkiyama da yawan mu al'ummarsa wannan sallama yana cewa tazawwajul waluda alwadud kun ga ko a wannan hadisin yayi inkarin shan maganin ka a haihu ko a ce gida da ba za a haihu da wuri ba sai an gama cin amarci ya ce tazawwajul walud ku auren mata masu haihuwa ku dinga haihuwa alwadud wanda kuke son su suke son ku wanda suka iya soyayya wanda suka iya i love you ana ko kuna haihuwa ku ci gaba da soyayya shi ne abin da ma'ana yake nufi ai aure ba a yin shi ba soyayya idan da babu soyayya da ba za a same mu ba za a same mu to shakar rubuce alamar yake saboda haka dan adam nashi mai kuya da sallamawa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce ku aure mata masu haihuwa kuke son su suke son ku sai faɗa illa ranar illa ya ce shi ne dalilin ne ya sa ya faɗa haka idan aka yi soyayya za a haihu ko inda akwai soyayya to akwai kusantar juna kuma akwai kusantar juna akwai ɗaukan ciki akwai ɗaukan ciki akwai haihuwa ya ce fa inni mukafirun bikumul umama yawmal qiyama mun ni zan yi alfahari da yawan ku ga sauran al'ummomi a ranar tashin alkiyama na zai alfahari da mu to idan ce kika yi aure kika ce ba za ki haihu ba ina so annabi ya alfahari da ku da rashin yawan mu kenan kici annabi ba za ka yi murna ba ba za ka yi alfahari da yawan ba saboda ni ba zan fi gawan alantar da kake so ba abin da ke faɗa kenan ai abin da kike faɗa kenan domin shi ya ce ku haihu ke kuma kin ce a ba za mu haihu ba dan ba ka yi tsufa wanda suke yin haihuwan kuma sai su mutu ma rayuwar take tunanin za ta yi a gaba ba da tsufan ba kuma Allah ya kashe ta za ta yi a cikin ramin kabarinta za ta zauna ba tsufa ba fatar ta ba za ta yi kyau ba dan kalkalin nan Ko me yake da suna e, tsutsa ne za su rika warban jikinta suna sha suna tsutsa suna jin daɗi su ƙara ƙulɓul su kuma tsutsotsi shi ne abin da zai faru wannan fatar da ke wace ta tsufa wannan jikin wannan fuskar yake mata shafe-shafe wannan maman naki da bashi so ya kwanta saboda ke a dole kina so sai ya tsaya ko duka wannan tunani ne wanda yake mai rauni shi sa wani mai hikima ya ce ya khadimal bismi ya ke mai yi wa jikinta hidima mai sai mai kyau sai designer turare sai designer kuma ka bane takalmi sai designer kuma ka bane da ma sai ta musamman designer gazar sai na musamman Gaba ai-shadow, eyeshadow eyelashes duka da foundation duk sai kin sa kin canza rayuwarki mai da tsohuwa yarinya yace kam tashqai li khidmatihi kina wahala wajen yi wa gangan jikin ki hidima kina wahala ne ba akwai wanda sai ta kashe kudin mota daga nan yanzu ku kaddara kawai ba yi wani dan karamin misali daga hayin malam bello zuwa kasuwan bacci nawa ne kudin mota 250 can daga hayin malam bello cikin hayin malam bello nan har aje kasuwan bacci 250 ya kuke mun maganganu da yawa nawa ne zai kai ni da kasuwan bacci tun daga hayin malam bello in zai cikin wata 500 dawowa ma 500 dubu ɗaya kenan to yanzu an kashe 500 ko 600 da ta tashi ta kashe wannan kudin dan ta je ta siyo sabulu sabulu da za ta yi wanka da mai da za ta shafa da hodar da za ta barbada a fuska kayan kwalliyar bukatar ta kaso dubu biyar sai kudin mota 500 ko ba ka bane za ta iya yin awa ɗaya ta je ta dawo ya yi kaɗan awa biyu ya yi daidai to ga asarar awa biyu ga kashe 5,500 ga kallanta da wani ya yi a haraba ko sisi bai biya sadaki ba ta yi wa mai shago murmushi ya ga haƙoranta ba ko sisi bai biya sadaki ba wani ma kila dan je ta ko ta ban je shi bata sani ba ya ji laushin jikinta ta ba ko sisi an bigi juna mafacin din mace wanda duk halatta wani ya gani ko ya taba in ba mijinta ba duk ta basu arha kila ta zo hawa ke kana kai ma ta bala wani ta zauna da kugun ta ga kugun wani namiji shi ma dai ta ko sisi bai biya ba haka mu ɗan ji ɗan taushi-taushi ko ba haka ba ne a ran shi ma da ya kalle ta ƙin ce kai wannan fata ne in ɗauka yabo ne wannan ya cuce ki wallahi kun gani sannan aka dawo ga warin gumi ji, ga warin hammatan mutane duk ji a kasuwa don ba shi za ta jiwa duk ta ji ta jiyo a hanya wurin ture-turen shiga mota kila ne da ta tsinke kayan yawar watsi a tattaro mata duk dai so take sai ta yi kyau daga nan kuma sai a fara hidima don yadda za a yi amfani da abu sai ta ɗora ruwa sai da ɗaruwan ɗumi sai ta yi wanka sai ta tsaya ta hura wuta sai ta yi kaza sai ta yi kaza sai ta yi wanka sai ta yi ta ɓata lokaci don ku ta zo ta ji daɗin shafa wannan man da hoda da gagar da waye duka da ta siyo wannan farko ku ban tafawa ba da mijin aure wa take wa kwalliyar kuna lura duk ta gama yi ta san shafa sai yanzu alada za a bata ba wannan inda ma mata aure ce na farko ma dai mijinta za ta aika shi zai siyo mata abin da take so sai ta yanka ta ce kuma tana zaune a gida zai kawo mata kuma ta shafa ta kwalliya ya kalla ya ji daɗi ta samu lada kuna lura shi kenan nan suka zo ta shafawa to wanda suke yawanci irin wannan abin kuma ba sa siyan man da zai to wai dan kira ta to a suna siyan mai ne kila na bleacher wannan man yana rage wa fatar jikinsu ƙarfi da lafiyarta idan da za ta ji ciwo ya warke a kwana bakwai to wannan fatar za ta sa da matsalar shi sai ce wata biyu ciwon bai warke ba tana fama da shi duka kwele saƙoƙo ne ga kimikar da ke ciki da aka shafa na yi hira da wani ɗan kasuwa wallahi ake ce min dukkan wani sabulu duk wani cream ko duk wani abin amfani na jiki da aka rubuta gram ɗinsa ya kai ɗari da ashirin ko zuwa da talatin ya ce wallahi ƙarya ne da kansa ya tabbatar da wannan ashe muna janyo ma kanmu matsaloli ya ninninka haka abin da ke ciki na matsaloli sai a rage a ce kaza ne ku kalla ku gani akwai wanda da yawa in za su sai sabulu ba sa lura da gram ɗin da ke ciki ko makilin ko mai ko menene kawai shi dai ya burge shi bari ya kawai in zo da shi gida na ga an sa yana bleaching ko yana whitening ko yana glowing dama dama ma glowing shi an ce ba bleaching bane ko kai kamar yadda ka ce tunda wai ne shi ma kuma ai akwai chemical so kun ga akwai matsaloli da yawa da ke tattare da haka to sai ta zo tana shafawa yanzu wannan abin duka da za a lissafa su ba karamin asara ta yi ba to shi sa ya ce ata ta'abta nafsaka ata tattabu nafsaka fi ma fihi khusban kina wahala kina gajiyar da jikinki cikin abin da ke asara ne a ciki ba abin da ke ciki sai asara me yasa ya asara yanzu jikin da kike makwalliyan kike shafawa shi muka ce an jima za a kai shikin rami a turbude ya zama abincin tsutsa ba asara ba kenan inda ba shi aikin kwarai ya zama salaha ila Allah ya umarci ka kar cinye jikin ki an saka ki yadda kike haka zaki kwanta kuma ki tashi lafiya lau kin ga wannan ke kyakkyawan karshe kenan ce a tata abu nafsaka fi ma fihi khusran kina wahalar da kanki cikin abin da babu komai sai wahala da asara sai baki shawara yace aqbil ila nafsi ki kari ran ki tumbare ta ita wannan ran da jikinki yanzu ke kamata ki kula ki bata kulawa fa anta bir ruhi la bil jismi insanu domin ke da gangan jikinki da ki ne kike mutum ba da gangan jiki ba ko aka bane ba da gangan jiki nake ba mutum an zara rai a jiki na fa sunana sunana gawa a mutum bane ni inda ba ruhi a jikina ba za a kira ni mutum ba to ke ma in ba ruhi a ki ba za a kira ki mutum ba Bashi shi abin da ya zaba shine sababin da har aka kira da mutum shi ya kamata in kulawa me ruhi na ce bukata na imani me ruhi na ce bukata na ainihin wato wato samun imani da Allah da abincin da zai ginu da taqawa da kushu'i Allah ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub zukata da ke kallo su ma suna da abinci suna da bukatun abinci shine wato ambatan Allah karanta alqur'ani ne kika karanta yau shafi nawa kika karanta gobe shafi nawa kike saran kika karanta yau shi kike saran kiyi sauka yau sharban ki fara karanta qur'ani ya kamata duk waɗannan tambayoyin ki wa kanki waɗannan tambayoyi shin idan aka cire sallah kike karanta Fatiha da sura Qur'ani yana da kaso yana da rabo a cikin rayuwanki awa 23 dinki ko 24 dinki na yini nawa ne na ƙur'ani nawa ne na wayaki nawa ne na kalle-kallen da ke nawa ne na arewa 24 nawa ne na eh, hijira ko nawa ne na fgc 1 2 ko aka bane sunansu ko nawa ne na z aflam na wannan na jiwon ko ba haka ne duk abin da yake ɗauke mana hankali gina yanzu a zauna a kallace kallace annan nawa ne na soyayya da ke da samari da babu guda ɗaya kwakwara ki kula wancan ki kula wannan nawa ne na tiktok ki ajiye waya a gaban kyamara kina ɗauka kina ta tikarawa ba kunya ba cdd ba karada kuma kina so gobe a ce ke uwa ce kina so gobe a ce kina da yaya da jikoki ƴaƴanki ba sha kunyar su kunna wata rana ce ga uwarsu ko ga kakarsu ga abin da take yi saboda haka ga ashe dole ne sai mun kiyaye wannan abin da annabi ya faɗa na hikima ta biyu yawaita al'ummarsa to mu tabbatar masa da shi a haihu a hayayyafa don wannan al'amari ya tabbata kuma ya faɗa da kansa da ke cewa an bujiro mini da al'ummomi na gansu ya ce na ga wani annabi babu kowa tare da shi annabi ba wanda ya imani da shi na ga wani annabin da mutum ɗaya wanda mutum biyu haka za su zo ranar tashin alziyama ya ce hannu ga wasu jama'a da wani annabi mutane biya yawa ji kaka na ya murna ina cewa wani al'umma ta ce aka ce wannan ba al'umma ka bace wannan annabi Musa ne da jama'arsa Annabi sallallahu alaihi wasallama yi tiris annabi Musa da jama'arsa sai aka ce ɗan kalli nan baya sai ya ga wani irin dandazon mutane aka ce to waɗannan su ne al'ummar sun ninninka wannan na annabi Musa albishirin kama daga cikinsu akwai mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi a cikin al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa wa sahabbai wanda albishir nan take sahabi kashata bin mihsan yayi maza maza ya ce ya rasulullah ud'ullah li an akuna minhu ya ban nabin Allah ka roƙa min Allah ya sa in kasance cikin su cikin dubu saba'in din nan annabi alaihi salatu wassalam ya ce an tabihum kana cikin su haka annabi ya ce masa wani sahabi shi ma ya maza ya ce ni ma ya rasulallah ud'u Allah li ana kuna minhu annabi ya ce sabaka biha ukasha kasha ya riga ka wannan damar kila Allah ita kare ba annabi cewa mutum ɗin da ya faɗa a cikin al'ummar ta to ya shiga ba kasha ya riga annabi ya ce ya riga ka dan a kulle wannan kofa to ya za a yi bar kofar ga masu rabo bar kofar mu yi kija-kija da ni da ke wajen neman shiga cikin mutum dubu saba'in da nan annabi ya tashi ya shiga gida sahabbai aka ci gaba da tattauna kai dubu saba'in ka kwashe kai ko ka ji daɗi to su waye wa'annan kuke gani wasu ce waɗanda aka haifa a musulunci ne wasu ce waɗanda suke hijira ne ita wanda suka je yakin badar ne ko uhudu ko kaza ana ta faɗin abubuwa amma duk ba a dace ba ba su bane annabi sallama da dawo duk suka ce ai muna ta gesin annabi ce ba su bane ai su suna da siffofi da siffofin ne za ki gani kina ciki ko ba kya ciki ya ce su ne mutanen da yake la ya taɓayyarun ta canfi canfi kowane iri ko ta sha'un ko ta tsayyur da abin da ta tsayyur duka mu da hausa canfi muke cewa ba da larabci suna da bambanci tsayyuri ta wani tsuntsu ko wata dabba a canfa a ce saboda na ga zela za mu je kafin fara ce to wannan tafiyar a kusa ta sha'umi an fito za a yi tafiya aka haɗu da gurgu ko makaho a ce ba sa'a ko kin haɗu da wata mata mai bakajen kaya da bakin hijabi ki ce ba sa'a ko kin ga wani mai fararen kaya wani farin mutum ki ce akwai sa'a za ki ta cancanfawa dukkan su ba sa irin wannan canfin kowane iri ta abin da za su yi suna yi ne kawai kai tsaye da kyakkyawan niyya wala yaktawun ba sa yin lalas ko tsakiya azaba da wuta sannan wa ala rabbihim yatawakkalun masu tawakkali ne ga su kina da tawakkali kin aure mijinki kika same shi yana da matsaloli da lalurori shin zaki tawakkali ki hakuri ko ko a ba tawakkali za a zo a yi rabon kuɗi dubu dubu ɗari ɗari ne ke kuma samu ko sisi ba kuma kina gon ki haƙura ki tawakkali ki san ba rabon ki bane ko ko zaki ce wacce ce ta jami'i <laughs> ki rika jin haushi ha ko ba faruwa to wayannan sufofi sannan wala yasqun ba sa yin ruqya ba ruqya ne haramun ba ne amma malamai suka bayani su ne waɗanda suke haƙuri da jarabawa da Allah ya ɗora musu sun san Allah ne ya sa musu jarabawa Allah ne ya sa musu musiba Allah ne ya sa musu rashin lafiya banda idan sun san za su sha magani kuma za a warke ana dacewa duk ba za su yi ba amma dai akwai sanda ba za su yi ba ma don sun san Allah ne ya rubuta musu wannan lokacin da abubakar ya sha guba ko kuma lokacin da mutuwarsa ta zo aka ce ba za mu kira maka likita ba ya ce a likita ya riga ya gani likita ya ganka to mai likita ya ce ya ce likita ya ce inni fa'alun lima urid ga tawakkali shi sa annabi ya faɗa wa sahabbai ga Sifofinsu ta su ki duba ki gani annabi ma bai tsaya ba sai da yawa sahabbai albishir ce musu fasaratu rabbi na nemi ƙari wajen ubangiji na akan wannan adadi na dubu saba'in ya ce faza da ne kulle kulli alfin saba'una alfa Allah ya ƙara min daga kowane dubu dubu saba'in duk dubu ɗaya aka ƙara shi dubu saba'in so dubu saba'in kenan biliyan hudu kenan da rabi ko zuwa biyar ma su ne wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba musulman duniya gaba ɗaya a yanzu ba a wuce biliyan biyu da wani abu tun da akwai hope kenan kuma kina tawakkali ah wani ba zai faru ba ki kishe kice ha ko ba ka bane a mafi yawan mata matsalar su suke kishiya mafi yawa ban ce duka akwai wanda ba su da matsala akwai salihai akwai fasalihatu qanitatu eh wannan albishirin ya tabbata ko hikimar a cikin aure yawaita al'ummar manzo Allah dan annabi ya alfahari da yawan ranar tashin alkiyama daga ciki abinda na ishara a cikin gabatarwa na wato qada'ul waqf biyan bukata ta sha'awa dan adam ba zai yi rayuwa ba kamar yadda na faɗa namiji ba mace mace ba ta yi ruwa ba namiji ba inda za a zo a yi wata iyar rayuwa a ce gaba ɗaya ɗauke duk wata jinsin halitta namiji babu shi a bayan ƙasa sai zallan mata duk inda kika bi sai dai kiga hijabi kiga ɗan kwali to sai mata sun zama kamar tababbu a zama waɗansu mutane ne wasu halitta wanda kamar masu da hankali ba za a kwashe jinsin halittar mata gaba ɗaya sai zallan maza to sai mazan nan sun zama tababbu wato kina rayuwa a wani wuri kina ganin gilmawan gemu da hula wani ni'ima ne a gare ki ko da ba mijinki bane akwai tsaro kana ganin hijabi suna wucewa irin ka akwai kwanciyar hankali da samun natsuwa an fahimta ga lafiyar kuma ba matarka bace fa amma ga jinsin mace ga jinsin namiji haka Allah ya tsara dole a samu mu'anasa din nan da Allah ya ce itaskunu taskunu ilaiha to ita wannan sha'awa na ce muku shi Allah ya halatta a aure don ajiya ta sanan ne Allah ya baki miji halaliyan ki ne ya baka mata halaliyar kace shi kenan ya halatta wannan aure kuma a wannan akwai abin da nake son fito mana da shi biyu shine haƙƙi na istinta ma'anawi da kuma haƙiƙi wato jin daɗi da kowane ɓangare cikin ma'aurata zai yi da ɗan uwansa na ma'anawi da kuma haƙiƙi menene ma'anawi suka ce dukkan wani irin nau'in kulliya da ado da caɓar iya magana mai kyau ba mummunan magana ba wani abu da zai sa hankalin mijinki ya karkata a gare ki ta hanyar kulliya ne ta hanyar iya magana ne ta hanyar iya girki ne ta hanyar tsafta ne ya halatta ki yi shi haƙƙin su a kan kike masa wannan shi ma ya miki kai ya zama kazami shi ma dole ya rika kwalliya ya rika cin ado kada ya zama dan duku nunu wata mata ta sama kai ƙara mijinta ta ce ba ta san shi a raba auren su Umar ya gana ashe kazami ne ana ta magana tana cijewa yace aje a kira mijin yana zuwa sai ya ga lalle wannan ya tantance da sai ba ta san shi sai ce to abin da za a yi a je cikin wuri kaza cikin gida a masa wanka da ruwan ɗumi mai wancan sake halitta eh, aka mai baptisma aka gyara gemu aka gyaggyara komai da komai ya yi kalkun kawon ba shi ba aka yanke masa ƙumba aka fesa masa turare mala ya samu kyauto mai kyau sabo da mayafi ya yafa irin na sahabbai ana zuwa aka ce to ga mijin zaki da shi ga ta kalle shi haka anya ne kore ba shi bane sai ta fara sun kai ta ce amirin mummine a dai ban magana za mu gyara in aka dubiya dama kazami ne kazanta ta sa bai ba ta san shi kamar wata mata ita kuma mijin ya aure ta ya ba ta gonarsa a matsayin sadaki taɓa gona to mutum ne ƙazami ya aka kawai sai ya taho da abokanansa sun fi shi kyau sun fi shi kulliya yana tsakiyarsa sai munin shi bayyana matar ta gani sai ta gane ta yi zaɓin tumin da mun mummuna ne munin ta sai da tsafta sai ta ce ba ta so zuwan gidan manzan Allah tana so a raba auren alade ya ce za ki maida mai da gonarsa ta ce eh shi kenan ya ce mai maida masa da gonarsa shi kuma ya tafi ta saki da an fahimta yadda aka yi kenan ba ki ake nawa saboda haka kun ga ashe akwai irin wannan ashe tsafta tana da tasiri to abinda kullum nake faɗa muku shine namiji ko inda namiji yake baya san kazaman mace duk wanda ta zama kazama to ta da wuri a gidan mijinta ko ya haƙura yana haƙurin zama da ita ne kawai amma ba ta da fada mai tsafta ita ke samun fada a wurin miji an fahimta saboda haka ki kula da wannan janibin zama mai tsafta da ado a gidan mijinki wannan istimta manawi ne in ya zo gida zai kinke ji daɗi cikin kwalliya ba kazanta ba karki yadda ki zo kina magana da shi kinki ba a wanki ba hamatan kina warin gumi kina warin hayaki ba zai taɓa jin daɗi ba ina fata ana fahimta ki zauna ki tsaftace jikinki gari na wayewa ki wanke baki ki burushi wanda in kin zo tashin shi ma yana bacci kada yana kwanci bacci ya ji kawai kin tafi shi da warin baki ko warin miyau ko bashi bashi a kanshi zai ji kawai kanshin turaren ki zai dake shi kawai kafin ma ya ji warin bakin ki ko kanshin bakin ki kanshin turaren ki ya tashe shi to wannan shine ake cewa istimta ma'anawi shi ma dole ya miki ke ma dole ki masa ya ci kwalliya ya fesa turare ya zauna ki ɗauka za ki je anguwa ne ya ɗauka za ki an ki ɗauka za shi anguwa ya ce ai yazi ne dan ki ki za ki ji daɗi daga nan kuma sai istimta haƙiƙi istimta haƙiƙi shine wannan haƙiƙa da ake magana a odarum mace wajibi ne ta miƙa kanta ga mijinta ya biya buƙatar sa ita har zuwa gamsuwa haka ita ma ya miƙa mata kansa ta biya bukatar ta da shi har zuwa gamsuwa wannan ba na son tsawaita a ciki to saboda ka wannan kashin wannan al'ul wasaf din da cikin hikimar aure dole sai mun kula da abubuwan nan guda biyu ina fata ana fahimta abu na ƙarshe wanda zan tsaya a kansa akan wannan nasiha shine daga cikin hikimar aure ko in ce hikima ta biyu kai na kusa da karshe shine wato tsare kai daga zina cututtuka irin na zamani zinace-zinace suna faruwa musamman ga al'ummar da ba'in auratayya kuma sakamakon haka cututtuka suka bulla waɗanda ake ɗaukan su a sakamakon zinace-zinace cutar hafi cutar syphilis cutar gonorrhea duka waɗannan ana samun su ta hanyar mu'amaloli marasa daɗi ga cutar da ake cewa kan wa'uwar gami hiv cutar x lahira salamu alaikum cutar da idan ta kama mutum abin kice tas ta masa ainihin wato wankin babban barbo ta canza masa halitta domin dama ya ce duniya ba za ta faru ba alkiyama ta za ta faru ba sai kafin duniya ta ƙare? Sayan samun maskun wa kasfun wa kasf duk za a samu kasu shine canza halitta yanzu nan za ki ga mutum randame mai da shi tun da kuma har babban mutum tsayayye amma idan wata cuta ta kama shi ko ma ɗan ya ba shi bane abun gwanin ba tausayi a wai ina nufin fa dole ne sai ta hanyar wai cewa a ƙarshen kalamin ƙarshen duniyar ne cututtuka na iri-iri suke sa wannan amma da gaske akwai ita ma tana sawa irin wannan aka ku ɗauka wanda ya rashin lafiya ya rame ku ce ai mazinaci ne a'a ba haka niki nufi ku ga halittar mutum ta canza gaba da ku koma kaman ba mutum ba kaman ba ba sai yau mutum zuwan kare fi ba rini ba maza ya mutuwa kare a tsora ba kalla ba wanka Allah kyau da aka ce akwai aure mace za ta zauna ta natsu da mijinta na sunna duk iya sha'awarta da bukatarsa bukatarta za ta tsaya a nan gurin ta san wannan shine halaliyanta ba za ta kalli wani namiji ba wanda ta san ba halaliyanta ba haka shi ma namiji zai tsaya ga matarsa ta halalta sunna ba zai je kalli wata matar da ba tasa ba to kun daga nan aure ya zama dalilin kare al'umma daga fadawa cikin fitintunu da cututtukan zamani haka ne ko ba haka ba so wannan shine abinda wannan hikima take magana akai to sai hikima karshe. ita ce bin umarnin Allah ne subhanahu wata'ala shi auren makansa gaba ɗaya kuma Allah ne ya ce fankihu ma haɗa balakum minan nisa'i matna wa sulasa wa ruba Allah ce ku aure abin da ranku ya muku daɗi na mata ku aura mata bibbiyu kun ga mata da biyu ma aka fara ban sani ba amarya ko za ta samu wata a gidan ne ko, ko ita ce ta biyun ita ce za a samu to ki ga tun daga nanzu sai ki sa a ranci. zai iya karawa in zai kara ba shi ne dama ya ce zai yi da ka Allah ne ya shi wannan dama sai ga yanzu ba ki shiga gidan ba ba ma daura auren ba kuma ba shi ne yanzu ya zo yi wannan muhadarar ba ko ba haka ba ne ni ne nan babanki eh ni ne ne muhadarar kuma ayan ma ba ni ne saukar da ita ba ni ma Allah ne ya saukar da ita a cikin littafin da kuna fahimta Allah ya ce ankihu umarni ne abin da ranku yayi muku dadi wannan ya nuna babu auren dole a musulunci ba auren mutumin da ba a san shi ba auren matar da ba a so kar a yi auren dole kar a matsa ma mace a ce ce ke aure ga wanda ba ta so kar a matsa wa namiji a aure wanda ba ya so aure mata ba lakum minan nisa'i cikin mata sai aka ce masa na biyu da mata biyu aka fara a tulasa ko aure uku uku ko maza ake magana da ku duka taron ku ko dai ku aure biyu kowa ko kowa ya aure uku uku wa ruba ko kuma kowa ya aure hurhudu daga hudun nan babu kare, ina fata ana fahimta baya halatta namiji a wurin mace sama da hudu ko da matanka hudu ka saki daya suka zama uku to kai yanzu a hukunci har yanzu matanka hudu ne saboda sai ta gama iddan sakin da kai mata idan tana cikin iddan da kai sai mata kai mata ka ƙara aure to matanka biyar ka aure mata biyar a shar'ance sai an maka hukunci ka idan ka saki matarka ta hudu dole ne sai miji ya jira matar tana idda shi ma yana idda duk yadda ya kai ga mai sassan aure sai ya haƙura sai ta gama idda yana yin aure ya aure biya domin matar da ya fita tana masa idda hukuncin matarsa ne tana mutuwa zai gaje ta ba ta gama idda ba yana mutuwa za ta gaje shi ba ta gama idda ba idda ta sai koma idda mutuwa ba idda saki ba an fashinta? to saboda haka babu auren mace kafa da hudu ba ma fa duka nan gaba daya Allah ya ta'allaka su ga yin adalci ya ce idan ba za ku iya adalci ba to ku aure ɗaital aital au ma ma'a aimanukum ko ma ku aure ku yangin ku kawai shikenan ku tsaya gare su sai wasu suke fahimtar cewa idan mutum ya aure mata ɗaya nuna shi ba adali bane kenan ba haka bane auren mace ɗayan ma sai adali duk ba ka da adalci ɗayan ma ba za ka iya ba so da ka ɗaya ma za ka yi mata adalci idan muka kalli waɗannan abubuwa guda biyar kaɗan da muka ambata kamar yadda na ce za ku ga suna daga cikin hikimomin da Allah ya shar'anta yin aure abin da zan cike wannan karatu da shi zuwa ga wannan yatawa annabi ya gaya ma wata mata ya ce mijinki shine wutinki shine aljannaki to haka jan gaya miki wallahi idan kina son aljanna ga mukullin aljanna nan wannan mijin naki da Allah ya baki yanzu ba iyayenki bane mukullin aljanna ki yanzu mijin nan shine aljanna ki masa da'a ki masa biyayya ki samu aljanna ki ki masa da'a ki bauɗe ki bujire ki shiga wuta ya rage naki kamar da Allah cewa hadainahun najibin ba ki hanya ko ta farki guda biyu ki za ki zaɓar wa kanki ko ta wuta ko ta aljanna kuma shi namiji matsayinsa ba shi ya ba kanka ba Allah ne ya bashi to ki bar a matsayinsa da Allah ya bashi ke mata a naki matsayin idan kika tsaya naki matsayin kika tsare masa nashi to zai ga darajarki ki zai ga kimarki zai muku taki zai darasta ki za ki samu kima a wurinsa za ki kai matakin da sai abin da kika ce yayi zai yi sai abin da kika hana shi zai hannu tare da kin je gun boko ko gun malami ba tare da ɗaukar shawarar kawaye ba a wannan biyayya ce kadai kuma za haka miki muna da sauƙin sha'ani muna da wahalar sha'ani mu yadda kuka san zuma haka miki ga daɗi ga harbi haka zuma take ba haka ɗa namiji yake idan kin bi shi yadda ya kamata yadda yake so kika yi masa abin da yake so to za ki fi kowa moriyarsa idan ko kika ce yadda kike so kike so ya zuba to ba za ki fi wajen daɗinsa ba ba zai ƙwar ba ko fahimta kuma a ƙarshe ke ce a ƙasa duk inda aka aka kawo dai ke ce mace ba ke ce mai rauni akwai abin da shi namiji in yana yi magani yake ado da shi a gunsa ke kuma illa ce a wurinki duk ya fi kuma da aka ce kamar da shi wasa mace ba abokiyar faɗan namiji ba ne shi kansa namijin da ke faɗa da mace ya faɗi warwas domin wanda aka ce ka fi shi ƙarfi kuma kai ne jagoransa sai ka zo ka faɗa da shi ka ce kai ne ta ka faɗi shirme kenan duk masu da take ga murya take hayaniya ga mijinta kuma sai yake ba ta ansa take yi ya zama shirme mai irinta waye za a gane mai hankalin a ciki wani mutum mutane ne suna ce masa wai me yasa ba ka mai martani ga mutanen da suke zagin ka suke ci maka mutunci suke taba maka mutuncin ka ko ka kyale su sai yake cewa wai dole ne dukkan karan da ya maka haushi sai ka mai da masa shafi Shafi'i cewa yake idan na tasafihu ala tujibu idan wawaye magana karki shi amsa khairun min ijabatihi sukutu mafi alkhairin amsar da zaki bashi shine ki shiru wannan shirin ya fi kashe shi to ke ma kake faɗa da mijinki tunda kin sa fi karfin ki haka shi ma mijin da yake ganin zai faɗa da matarsa dauka nasara ne ko ai ya mata duka ko yayi kaza wallahi shine ya faɗi yana ga duniya cewa shi dolo ne ba shi da rujula amma ta ta mare ka a wannan kuncin nuna mata ɗaya idan ka ga za ka karkashe ka fita a gidan kamar bari ka tsere a ce shi ka ce hedin eh, ko ba haka ba ta sau da ina miki wasiya da tsoron Allah ki shiga gidan mijinki da kyakkyawan zuciya ki maka biya ki girmama shi ki mutunta yan uwansa da iyayensa duk wanda yake wane a wurinsa ki ma wanki ne wanda yake kani a wurinsa ke ma kanin ki ne ki girmama kowa ki mutunta kowa ki rike masa amana domin zai fita ya bar ki a gida ya tafi wurin nema da dukiyarsa da komai da mutuncin sa a hannunki to ki rike masa kar ki shigar da wani gidanki da baya so kar ki fita ba da izinin sa ba ita waɗannan in kika tattara nasihar da ita Fatima ta yi wa diyarta ce kuni lahu abdan amatan yakun laki abdan ko kika ce baiwa aurensa zai zama bawa aurenki mu haka muke ba wahala kuma duk matan da suke zuwa wurin boka ko wani malami yin addu'a sai ga ba su yanci namiji bane namiji baya bukatan wannan abu shi kenan kawai an wuce wurin ba wani wahala ya fi komai cikin sha'ani ce namiji ki yi kokari ki fahimci mijinki shekarun taɗi ya wuce yanzu an zo filin aiki ne yawa in ban ganki ba sai rijiya in ban ganka ba na kasa barci, to yanzu ga lokaci ya yi gani a ƙasa dan ya ce ana biki a gidansu a yi ce ya gani a ƙasa ko da aka waɗannan su ne yan nasihohi da nake miki a ƙarshe duk abin da kika san mijinki zai iya shi zaki nema ya miki abin da kika san zai iya ba ki ɗaura masa abin da ya fi ƙarfin shi shi kansa Allah da ya halicce shi ya ce ne kawai liyan fi'du sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah qala al-musi qadaruhu mata'an bil ma'ruf duka haka Allah ya faɗa kin ga batun sai ya miki abin da kike so yadda kike so duk ba ba ki da gashin wance ba za ki ki wance ba hannun mu ma duk ba dai bane ina fata ana fahimta so saboda haka wannan ita ce wasiya ta gare ki a matsayina na uba Allah kuma ya miki albarka Allah ya tsama dokin sarki ya zaunar da ku lafiya ya sa albarka cikin wannan aure ya kuma ba da zuri'a tsayi ba akwai yanwa da yawa da suka buƙaci addu'o'i muna musu addu'a Allah ya biya musu buƙatunsu na alkhairai wasu sun tafi umara ne wasu kuma suna nan a gida suna da lalurori mana addu'a haka Allah ya biya mana bukatun mu duka abin da ya fi karfin mu Allah ya mana maganin sa Allah madaukakin sarki ya shirya mana zuri'an mu gaba daya Allah muke roƙo ya ainihin wato sa mu ga wannan lokaci na hunturu lafiya muka karshen shi ya kare lafiya kamar yadda muka fara lafiya wannan zaɓe da yake tun karo mu a wannan ƙasa Allah ka zaɓa wani shugaba na ƙwarai Allah ka zaɓa wani shugaba na ƙwarai ya Allah Allah ka zaɓa wani shugaba na ƙwarai Allah ka kaba mu da dabaran mu Allah madaukakin sarki ka kama da karshen tashin hankulan da ke damun mu a yammacin arewacin Najeriya da kuma kasar mu gaba daya waɗanda suke ɗaukan mutane Allah ka shirye su masu kuma yin wannan fitina Allah ta'ala ka shirye su in ba masu rawan Allah kamar maganin su ya Allah muna roƙonka Allah ka tsare mu ka kare mu samar bana fi hasana اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ba ta da lafiya to Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya sa jinya ta zama بحارة mu ma Allah ya kare mu da lafiya assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin